Taro ne dai na kai ƙarshen mulkin riƙon ƙwarya na jam'iyyar ta APC a matakin jiha ta hanyar zaɓen tabbatacin shugabanni. To amma fa addu'a ta musamman da malaman addini suka ɗauki tsawon lokaci suna gudanarwa ita ce mabuɗin taron a Sokoto. an gudanar da addu'o'in ne na neman sauki da mafita ga musamman 'yan makarantar sakandare mata da wasu 'yan bindiga suka sace a garin chibok na jihar borno da kuma neman maslahar ubangiji ga jama'ar jihohin da ke fama da hare-hare a arewacin kasar allahumma ya muyassir al'asir ya fa inna taysir alayka yasir zaben na shugabannin jam'iyyar apc na jihar sokoto ya gudana ne ta hanyar sasantawa inda honorable bala abubakar ya kasance sabon shugaban jam'iyyar na jihar duk da yake wasu manazarta na yin suka akan irin wannan yanayi na hana jama'a zaben shugabanni gwamnan jihar ta sokoto aliyu wa moko na ganin ita ce hanya mafi sauki a kokarin magance rarrabuwar kawunan 'yan jam'iyya ta hanyar zaɓe. ka san ka ce ra'ayi ra'ayi dole jama'a su yi ra'ayi daban-daban to ra'ayi na jama'a ko shi murtala ba za a sarar ra'ayi ya samu dan saba kaɗan daga wani tunani amma dai mahiyanci abin da an shi ne a samu amince jama'a ba tabbatar an kamanta gaskiya idan aka kamanta gaskiya to duk wani dan wani kalubale ko abin nan ai kaga sai ya zamanto kamar abu ne wanda ke a ce ba a rasa ba masu hasara na gan cewa ai an zo irin wani zaɓe zabe za a samu matsaloli amma bisa ga niyyar da ta ƙasa aka sa aka wani jami'a ta APC niyya ta gaskiya zai yi wuya a samu wata matsala wadda har za a ce matsala ce wadda har za ta shawo gaban wani abu wanda aka tsara cikin wanda in Allah yarda a jihar Zamfara ma irin tsarin da aka yi kenan wanda ya tabbatar da shugaban riƙon ƙwarya na jam'iyyar Lawali Makaman Kaura a zaman tabbataccen shugaban jam'iyyar na jihar ta zamfara to sai dai wasu na korafin an hana su 'yancin takarar mukamin shugabancin jam'iyyar irin su sama'ila muhammad dole wanda ya nemi shugabancin jam'iyyar a jihar ta zamfara. farko dai na nemi in sai fom tun farko ga wajen jam'iyya aka hana ni na je hedikwata na apc a abuja su shugabannin suka tabbatar man ga inda zan je in kai kuɗi a banki in je kuma in samu kwamiti na amintattu su biyar ba in kai tela a bani fom kuma haka ne wannan kwamiti su suka ce to gaskiyar magana abubuwan nan ga karanta ga iccenta in bari za a zo a zauna wayo an yi an yi an yi a bani form ba a bani ba sai yau gashi an zo an tara mutane ba a ma ga yan takara ba illa dai an zo an cewa na shi ya ci ciyama alhali na biya na kai application na tara duk abin da ake tara na zaɓe amma an hana ni a zamara zancen zaɓe ba shi bane an kai kawai dai an yi abin da an haga dama an naɗa wanda ake so. Na nemi jin ta bakin 'yan kwamitin gudanar da zaben da uwar jam'iyyar ta ƙasa ta aike da su a jihar ta Zamfara. to amma da na kira sakataren kwamitin alhaji okashatu cewa ya yi shi ko shugaban kwamitin ba mai hurumin magana da ni akan zaben murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria